أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحسن ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تآخر الليل والنهار أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin yankin sarari farsa da kaddarawarsa ta. nuna mana yammacin wannan rana ta alhamis shida a watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari kusa da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai a watan hudu na miladiya ta ishirin da ashirin da biyu a kalandar albashi domin ci gaba da darasin tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anonin sa da zai gwargwado muna cikin sura ta hudu sura ta nisa za mu tashi a kan aya ta ɗari da talatin da biyar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا علينا بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعدلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل شهداء لله إذ بشهادتكم ينتقل الحق من شخص إلى آخر حيث أقامكم الله ربكم شهداء له في الأرض تؤدى بواسطتكم الحقوق إلى أهلها وبناء على هذا فأقيموا الشهادة لله ولو شهادتكم على أنفسكم أو أو الوالد أو الوالد أو والديكم أو أقرب الناس إليكم وسواء كان المشهود عليه غنيا او فقيرا ولا يحملنكم فلا يحملنكم غنى عن غنى القليل ولا فقر الفقير ولا فقر الفقير على تحريف الشهادة أو إسمارها فالله تعالى ربهما أولى بهما وهو يؤتي ويمنع بشهادتكم فأقيموها وحسب ذلك واعلموا أنكم إن تلوا ألسنتكم للشهادة تحريفا لها وخروجا بها عن أداء ما يترتب عليها أو تعرضوا عنها فتتركوها أو تتركوا بعد كلماتها ويفسد معناها ويفسد مفقودها فإن الله بأمركم ذلك وبخيره خبير وسوف يجازيكم به فيعاقبكم في الدنيا او في الاخره الا تحذروا والنبي تبارك وتعالى تولى الغايه يا كلا قائل كما سيمان مع ذاكرة لنا مصمم شكل قائل أن ما أنا في بيكيتي ما في إيمان يمت من ذاكرة باكرة ولي لأكثير أيها الناس أضحك قوة قوة na mota mutane kira ne aka ware ma'abuta imani domin shi imani shi ne ɗan sandan ubangiji da yake cikin zuciyar kowane bawa da imani imani shi yake sa bawa ya aiki na alkhairi na imani imani shi yake sa bawa ya guje wa aiki na sharri na bana matuƙar bawa yana da imani a zuciyarsa da imani zai dinga masa jagoranci wajen kyawawan ayyuka kuma ya masa jagoranci wajen kawar da shi ga barin na ayyuka shi sa a nan allah sai kira masu imani da sifar abin da suka yi shi da imani ya ce ya ayyuhan ladina amanu أيا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا rasula. masu irin wannan imani wanda suka yi imani da rububiyar ubangiji suka yi imani da ulubiyarsa suka yi imani da ubangijantakarsa suka yi imani da cancantar shi ne abin bauta da gaskiya suka yi imani da manzancin manzon Allah annabi sallallahu alaihi Sallam, suka yi imani da addinin musulunci kadai shine addini na gaskiya su Allah yake wannan shiryarwa su Allah yake wannan kira domin imani shi yake sa a yi abin yi a ba abin bari gashi ya ayyuhan ladina amanu sai yace kunu qawamina kunu qawamin qawamin jam'u ne wa huwa kathirul qiyam bil adli sigatul mubalaga ce kunu qawamina ku zama masu yawan tsayawa ba masu tsayawa kaɗai ba masu yawan tsayuwa bil adili akan adalci ma'ana koyaushe kuna tsaye akan adalci ba adalcin ko sai kun gana ba wani ku yi masa adalci wani ku kishiyar adalci a ku ku zama masu adalci a koyaushe ga kowa kuma akan kowa shi ne Allah ke kuro tsawani na bilkisti fil adli yace shuhada lillahi ku zama masu shaida tsakani da Allah domin Allah madaukakin sarki a matsayin ku na bayan Allah masu imani ko Allah ya dora wa nauyin wakilcin yin shaida a doron ƙasa tsakanin mutane guda biyu tsakanin mai haƙƙi da wanda ya ƙwaci haƙƙi ko wanda ake bi haƙƙi ku ne shaidar da za a kawo gaban alkali ku ba da shaida tabbas abu kaza na wani ba na tsaba ne na wani ne ko abu kaza ne ke hannun wani ba na tsaba ne na wani ne ko abu kaza na wani ne ku ne za ku wannan shaida ku tabbatar kun yi ta wato da gaskiya kun tsaya a kan gaskiya da wannan gaskiya ne haƙƙi zai karɓu ga mai shi ga wanda ba mai shi ba zuwa ga mai shi cewa zuwa ga wani mutum don haka Allah ya tsayar da ku ya ɗora muku wannan nauyi na yin shaida a bayan ƙasa lokacin da buƙatar hakan ta taso lokacin da ake buƙatar shaida a kan abin da ake son a shaida a kansa musamman na haƙƙi ne ko miye ko kuma kun san abin sani na haƙiƙa aka kira ku ku ne za ku ba da shaidar da za ka karɓowa mai haƙƙi haƙƙinsa Allah ce walau ala an fusikum shaidan nan ko a kan kanku take ku yi gaskiya ku faɗi gaskiya yaya mutum ba shi da gaskiya aka ce kuma yi wa kansa shaida da rashin gaskiya yaya mutum zai wa kansa shaida da rashin gaskiya kenan ta hanyar hanya za a biya yi kenan hmm? ko ba yadda za a yi kawai sai ya shiru ko ya kara ko a ce kare kanka ya kare kansa ko da karya ya wuce Allah ya ce ku ba ku yi shaida da gaskiya sai ce walau ala 'an ku ko da akan kanku ne wanda ya ke mara gaskiya ta wace hanya zai shaida a kan kansa da rashin gaskiya ta wace hanya zai biye wannan eh shi ne ya yi itirafi ya amsa laifi ya ce tabbas wannan abu da ake zargi na da shi na kuskure ko na aikatawa haka yake ko kuma wannan abu da ake nema a waje na tabbas ba nawa ne na wani kaga ya shaida a kan kansa da mai kenan da gaskiya in ya kishe wannan ba kaga yi da gaskiya ba ka gani ya kokarin kare kansa cikin abin da ya na laifi ko kuma ainihin wato yake kokarin kare kansa kan ya tabbatar wa kansa abin da ba nasa ba ta ganin duk bai yi wa kansa shaida da gaskiya ba sai ce aure walidai shaidan nan ko ga iyaye za ku bayar ga uwa ne ko ga uba ake neman haƙƙi a kansu wato kuma su ne ba su da gaskiya to a nan ainihin wato su ma a wannan mataki a wannan wuri wato ku tabbata kunni? wato shaida da gaskiya shi yasa sai malamai suka kawo wata ka'ida gaba ɗaya wato babbar ka'ida ka'idar da suke kiranta al-qa'idatul amma wato ka'idar da take ta haɗe wato tun lokaci mai tsawo suka ce annal fariba la ya li qaribihi walakin yashhadu alayhi cewa ɗan uwa ko makusaci ba zai yi shaida ga ɗan uwansa ba ba zai shaida ga ɗan uwansa ba sai dai yayi akan ɗan uwansa haka ɗa ba zai shaida ga babansa ba sai dai kan babansa uba ba zai shaida ga babansa ba zai ba zai shaida ga ɗansa ba sai dai a kan ɗansa akwai bambanci tsakanin shaida ga mutum da akan mutum ko da abu ɗaya ne mai hmm? bambanci shaida ga mutum me kenan me kai masa aka ce in shaida ga wani wace irin shaida za ka bayar eh ai shi ne akwai bambanci tsakanin shaida ga wani da shaida akan wani da bihira eh, ake yi har yanzu Oh, shaida ga wani cewa goyuwa bayansa za a yi kenan shi a shi gaskiya shaida a kansa kuma shi ne ba shi da gaskiya a tabbatar masa rashin gaskiya ko an ce an yi shaida ga wani an ba shi gaskiya kenan in an ce an yi shaida a kan wani an ba shi rashin gaskiya kenan sai zama ɗa ba zai yi shaida ga babansa ba amma in ta kama yi a kansa an ba shi dama yi wannan saboda ni saboda kusacinsa ne me yasa shaida ɗa ga uba idan wato wajen ba da kariya ne ko shaidar uba da ɗa ta wajen ba da kariya ta zamanto ba za ta karɓu ba saboda ni ba za ta karɓu ba amma da shaida zai yi a kansa da rashin gaskiya ke ta karɓu saboda ni shaida da shi wajen ba shi gaskiya uba ya yi shaida ya ba ɗansa gaskiya ko da ya yi shaida ya ba babansa gaskiya shaida ba za ta karɓu ba me ya hada rashin ta saboda ne hmm? saboda kusacinsu ga juna kusacinsu da juna don ya ba da shaida ya kara babansa ai bai wani abun mamaki ba ga gani bai wani abun mamaki ba amma idan ya yi shaida ya ce gaskiya abin da mun tabbatar baba ba shi da gaskiya a wannan an ya abin mamaki ko shi ne kaga shi ne wato shi ne abin da bahaushe yake cewa wato kare ya ciji mutum ba abin mamaki ba ne amma mutum ya ciji kare ba kai abin mamaki ne ko shi ne ba a san mutum yana cizon kare ba ba ka ce kare ya cijiwa ne kowa ya sani za a iya samun mahaukacin kare ya haɗu da mutum ya cije shi amma a cewa ne ya ciji kare su ta ya aka yi shi ne abun mamaki cewa in yan shaida kyakkyawa gare shi don mai ba saboda kusacin su na alaka cewa ai ba abin mamaki ba ne don ya je ya kare mahaifinsa ya faɗi ya ce mahaifinsa ne da gaskiya amma ya ce gaskiya ba ba shi yake shi ne ba shi da gaskiya wannan shi ne babban abin mamaki sai ya zama shaida gare shi wato ba za a karba ba shaida a kansa wato za a karba haka malamai suna da yawa daga cikin fuka suka tafi a kan wannan matsala suka ce kai hatta wato mai hidima a cikin gida ma'ana yaron gida kenan ba zai yi shaida ga masu gida ba sai dai akan masu gida ma'ana yaron da yake hidima a cikin gida ko ma'aikaci ko lebara ko mai gadi ba zai yi shaidar da za ta ba da kariya ga iyayen gidansa ba sai dai in abin da wato suka aikata ne na laifi ya ba da shaida to shaidarsa za ta karba a nan saboda lokacin da ya ba da shaida a kan su kyakkyawa za a kalli cewa yana kara aikin sani da abincinsa akwai shubha da za ta hana shaidar ta karbu shi da Allah ce walau ala an ku ko a kan kanku awul walidai ko iyaye iyaye ku ba da shaida a kansu ba gare su ba haka sauran wal aqrabina su ma yan uwan da suke ko dangi na jiki ko yan uwa na kusa makusanta su ma ba za a yi shaida gare su ba sai dai a kansu sannan Allah maɗaukakin sarki har yau ya daɗa jan kunne ta in ya kuna ganiyar an fakiran idan wanda za ku yi shaidan nan gare shi ko a kansa mawadaci ne an fakiran wanda za ku yi gare shi ko a kansa mawadaci ne wa fakiri ne talaka to ku sani fallahu aula fihima Allah shi ya fi cancanta da su shi ya kamata ku duba za iya zuwa a ce za ka ba da shaida ka kalli wanda za ka ba da shaidar gare shi ya samu kariya da Allah shi ne sai ka kalli cewa ai tun da wani mai hali ne ya kamata ka yi masa kyakkyawar shaida ya san kana son sa don in an sai ya maka ihsani sai ya kai ma ainihin wato sai ya mata ainihin wato dan wani abu sai ya jeho maka wani dan kulli sai ka ji da mu sai ka ce ka ce, ai wallahi gaskiya wannan an dade ya cuta ta alaji ai hakuri ma yi ai wannan ma dai dan abin ya kai mun dade muna cewa Tintin ya kai kotu Tintin sai da abin ya kamari ka kuma ka san abin da kake faɗa ba haka bane ne, abokar ya kake amma saboda mawadaci ne suke buƙatar wani abu ta shi tariya karka ko kuma a'a mawadaci ne amma tana jin haushinsa saboda wani dalili ko ka je bukata wajen sa bai maka ba ko bai baka ba sai ka ci bari ka je an ka ya shi ka je ka ce ai wannan dama mugun mutum ne bai dade muna zangin sa dan yan kan kai kai kuma baka sani ba kawai ya haushin sa kake ji ba to shi ma kar kai wannan in kai haka kayi zalunci Au fakiran ko kuma talaka ne ya ku bayi ba shi da komai amma shi ne da gaskiya idan da Allah nan za a je a shaida a kansa ka ƙi zuwa ko kuma in ka je ka shaidar da ma za ta dirmiya shi Kaka ka cutar da shi ga cikin ne amfaninsa ba gara ba ba a daure shi can ya je shi Gamsa ya huta ma da fada ko kaza kaza ko kuma a'a talaka ne sai ka ce shi kuma shi ne mai laifi sai ka ce bawon Allah ya kamata a tausaya masa ya kamata a tausaya masa a duba halinsa a bashi ma da talaucinsa bari mu je mu gane shi karkai masa wannan shi ba. kaga talaucinsa in yana da gaskiya kada ya hana ka ba shi gaskiya talaucinsa in bai da gaskiya kada ya hana ka in ka ji shaida ka tabbatar masa da rashin gaskiyarsa kamar yadda wancan na farko ba wadatar sashi ta ta sa ka tabbatar masa da gaskiya ba ba wadatar sashi ta sa ka tabbatar masa da rashin gaskiya ba duk wannan sai ka wato auna ka kalli waye mai gaskiya sai Allah ya ce duk wanda yake waɗannan mai wadata ne saboda wadatarsa ta kare shi ta masa shaidar su ko kuma wato saboda wadatarsa tana jin haushin haushinsa har yau kai masa ƙarya ko kuma saboda fakiri ne ka wato je ka tilkalin miyar da shi don a ɗaure shi ko kuma saboda fakiri ne ta raka ka tausaya masa ka je gaba shi kariya ta ƙarya to duk waɗannan Allah dace ka sani sallahu aula zihima Allah shi ya fi cancanta da su ma'ana Allah ya fi mata ka kalla ka gani ka yi shaidan nan dan Allah Kuma ka ce shaida dan Allah ita ce gaskiya a kan me ita ka ba shi gaskiya mara gaskiya ka tabbatar masa da ita sai Allah ya ce fala tattabi'ul hawa kada ku san zuciya fala tattabi'ul hawa shine mailun nafsi ila shay'in wa raqabatiha fihi tafi son zuciya saboda biyan bukata kaza ko jin haushin mai wadata ka yi masa bakar shaida ko kaunar ya baka wani abu ka yi masa kyakkyawar shaida al'adun bai dace ba ko kuma wancan talaucin sai sa ka yi masa bakar shaida ko kuma ainihin wato rashin sai sa ka ce ka tausaya masa a'a duk wannan kada ku yi wannan fala tattabi'ul hawa kada ku bi son zuciya wajen yin wannan shaida an ta'adilu kada ku bi son zuciyar da za ta hana ku adalci da ana ku ainihin wato yi musu adalci ku yi shaida daidai domin ku Allah ya kafa shaidu a doron kasa, idan aka kama wanda ake nema ko ake zargi da laifi ko da kayan wani aka je kotu ai Allah ba mala'iku zai turo su ba da shaida ba su kare ne gaskiya su ba shi gaskiya ko mutane da kuke doron ƙasa ɗin kuke rayuwa a ku irin wannan abu ya faru a tsakaninku idan aka ce shaida ai a cikin ku wanda suka san abin su za a kira wato su yi shaida ɗin shine sai Allah ce to fala tattabi'ul hawa kar ku bi son zuciya an ta'adilu ku kiyan adalci a'a ku aje san zuciya ku yi adalci to aje son zuciya ku yi adalci wato ku tsaye da wannan shahada ku yi ta dan Allah ku yi ta dan neman dan Allah domin kuma kuma kun kare kanku a wajen Allah dan Allah ba zai kama ku da laifi ba sai da in kuka yi ta ba daidai ba Allah zai kama ku da laifi sai Allah subhanahu wa ta'ala a gaba sai ya ce wa in taru aw tu'ridu wa in taru aw tu'ridu ana akwai abubuwa guda biyu wa in taru idan kuka kuka yi wata lauya kuka karkatar da magana karkatar da maganar nan da Allah wurin kana sani ka karkatar da harshenka ta yadda wannan maganar da kake da ka juya ta za ta hana wato mai haƙƙi samun haƙƙinsa shi ne ko kuma alƙali ne sai ya yi wato allayu sai koma ɓangare ɗaya alƙali ne wannan ne wato shi rigibarsa yana yi da gwamnati sai zama to shi kuma talaka ne kuma ya fi gwamnati gaskiya shi ne aka wanci bulokinsa ko gonarsa sai ya kai gwamnati ƙara gaban alƙali sai alƙali ya ga wannan talakan da gwamnati yake shari'a gwamnati ce ta kalli gonarsa a nan sai alƙali ya juya magana yayi wani yare ya ga wasu dokoki ko haka suke ko ba haka suke ba ya faɗa ya ce ai a dokar ƙasa duk da baki ɗaya mallakar ƙasa ai ta gwamnati ce har kai ma ɗin na gwamnati ne sai gwamnati ya ce sai da kai ka gani shi kenan shi mai talaka mai gona shi kenan an ce ba wai gonar ba a shi na gwamnati ne sai dai tafi Allah ya isa maimakin a'a ba a kalli takardunsa ba ko shaidunsa ko cewa eh lalle wannan ah, gona ko wannan guri ko fuloti da gwamnati ta karba a bashi wato ta'awi da a bashi compensation a kan wannan a biya shi wani haƙƙi kuma haƙƙin da ya kamata a biya shi in zai fitar da gonarsa ko bulokin sai sayar miliyan ɗaya gwamnati ta karɓa to miliyan uku ya kamata ta bashi saboda ita gwamnati ce haka ake a sauran kasashen duniya masu adalci mutum har addu'a yake Allah ya kawo saukan gidansa amma yanzu za ka yi addu'a ka ce Allah ya kawo saukan gidanka ya kawo ka gani sai ka koma fa shi ne ba ka ba yadda za ka yi saboda shi wancan da yake addu'a cewa Allah ya kawo ya sa ɗaru sauƙin ya zo abinda zai sai da gidansa in gidansa na miliyan biyar mai sha biyar za a bashi sannan kuma a bashi wani kuloji a wata unguwa wacce take tafikin da gidansa yake unguwa ce awon gwamnati an ja ruwa an ja wuta an kai an ja hadda ɗin girki an binne shi a ƙasa kawai juna zai yi amfani ba sai addu'a ba Allah ya kawo sau shi ba ya koma waccan area sannan a bashi bulokin kyauta sannan wurin ginin ma a taimaka masa a ce ga rilar siminti da gaga ya addu'a Allah ya kawo sau ta kan gidansa ko saboda me saboda ya san ya mone kenan amma in ya san cewa an an din ya zo an rushe da shi gaba daya shi kenan sai dai shafawan jini ya kama ke zafara paralyze a je a ne shi ya yi wannan addu'a ai ba zai ba don haka sai zama cewa suwa alƙalai kada su yi allayi su karkatar da harshensu su zai wa mara gaskiya gaskiya au tuɓaridu har yau ko kuma kuma su shaidar tuɓaridu kai ne ka san shaidar da ake nema tsakanin wani da wani ana rigima rigimar nan da ake yi tsakanin wani da wani wani tabbas wannan gida ko wannan fuloti ko wannan gona ta sace aka ban masa gado wancan da suke rigima gado aka ban masa wato ya riƙe wa maraya yanzu ya ana maraya marayan ya kai kotu marayan da ya kai kotu cikin waɗanda za su zo su bayar da shaida a tabbatar wa marayan nan haƙƙin sanin shi ya gadi gidan nan ko gonan nan ko bulotin nan da kai sai aka neme ka domin ka san sanda in saya baban wannan maraya yi ka san sanda ya saya in mallaka in ne ka sani kana da masaniya sai aka zo sai aka nemi ka je ka ba da shaida a matsayin ka na dattijo da wanda ka san sirrin wannan abu ga mai shi sai ka ce kai kawai ina zaune zama na lafiya ce in je kotun tsaya gaban alƙali ina ba da shaida haka ɗaure ni je ka ba ruwa na sa eh, na san kai kake da gaskiya wallahi wallahi na baban ku ne amma wallahi ba zan yi zuwa kotu ba kai ta ba taɓa zuwa kotu ba ba kuma za ni ba ka gani ya zama tukure duke nan kun ki zuwa kotu ku ba da gaskiya abin nan domin galibi ba haushe aka ce kotu dandanan zai ce ya bawa Allah ya yarda a tafi kotun Allah da a tafi kotun kafin don haka sai ce a'a shi ba za shi ba shi ma kada ka yi haka ka je ka ba da gaskiyar abin da ka sani shi ma in ka je ka faɗi gaskiya kada ka koya wata magana wanda in ka faɗe ta ita ce za ta ware da matsala sai ka je ka ba da shaida rabi ko kuma ka kalli wanda aka kai karar ce to amma shi ma wani ai muna tare da shi bari zan je kotu in ka je kotun sai ka wata magana kai jin waye da kamar wanka magana da ba za ta fitar da wato haƙƙin wancan ba akwai magana da za ka yi kuma ta wani matsalar ta fitar da mai haƙƙi haƙƙi shi ma a nan sai kai layi kai wata magana wato wacce ba ta fahimce ta ba dan in ka je ka tsaya gaban alƙali alƙali ya tambaye ka ka san kaza kaza in ka sani ka ce baka sani ba ba abin da alƙali zai maka ya sallame ka shi ai na ce a kawon da suka sani in kuma ka sani abin da ka faɗa wato shi alƙali zai zai amfani da shi wurin faɗin sai kai ka faɗan gaskiya ko kuma ka faɗi rabin gaskiya ka ki faɗa rabi ta yadda da ka faɗi ta cikakkiya haƙƙin zai fito shi ma ana Allah ya ce karku eh, wa in taru aw tu'ridu wanda kuka yi layyu kuka yi ko irado Allah ya sani Allah ce fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance wato dangane da abin da kuke aikatawa ko abin da kuka aikata na shaida daidai ko ko kishiyar daidai khabiran ne masani ne Kun kun yi daidai Allah zai ba ku lada ya sakanta muku in kun yi kishiyar daidai wato haka Allah madaukakin sarki zai kama ku da laifin yin kishiyar daidai din na'am يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ۖ فقد ضل ضلالا بعيدا نعم، ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ubangiji tabaraka wa ta'ala har yau cikin wannan aya ya kira bayinsa masu imani da suna na sifar abin da suka yi ko kuma har yau tare da su ya haɗa kuma da wato ahlul kitab ahlul kitab su ma sun shiga cikin wannan kiran ya ayyuhal ladina amanu ya Allah kira masu imani gaba ɗaya sannan kuma tare da ahlul kitab أهل الكتاب تيتي لسوء أيها الذين آمنوا آمنوا بالله معنى ما إيمان سائر المؤمنون جماعة واتو سكارة أرفق إيمانه هو ما إيماني يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ko masu imani ku ƙara damfan imaninku ku karfafi imaninku da Allah ka ƙara ƙarfafar imaninka da Allah kamar yadda bahaushe ke ce an kana da kyau ka ƙara da wanka ma'ana bayan imanin ka karanci mai imani ka san imani ka inganta imaninka kai mai imani su kuma alin kita su ake suma wato su kai wato su yi wannan imani irin yadda Ahmad imani suka yi su ahmad iman ana an kira su domin wato imanin su su kai shi su ƙara masa lamba su ƙara masa gudu su ƙara masa matsayi ya kai wani guri da ake cewa mustawar yaƙini imanin ya zama yaƙini ne na dahir babu shakka babu kokwanto cikin imaninsu su kuma ahlul kitab Da ce ta da suna da awar imani to yanzu zuwa su yi imani sahihi amin kitab dinnan sun kasu wato ka sun kasu wato kaso biyu amin kitabi na yahudawa imaninsu da suka taho da manzanni sai suka tike suka riba imaninsu na ƙarshe da manzan Allah annabi Musa da annabi Isa alaihi salam ya zo sai suka ƙi ba da gaskiya da shi sannan kuma su kuma 'yan mishan da annabi isa alaihi salam ya zo suka yi imani da shi da annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya zo da su da ahalin kitabi din can ahalin kitabi sun tsaya su da manzo musa wato yahudawa kenan su kuma yan mishan sun kara da manzo isa sun kuma ba su hada da manzon allah sallallahu alaihi sallama ba to shine ubangiji ya kira su domin suna da awar imani to su yi imani sahihi domin imanin yanzu da suke kansa sabin kitabi ba imani ba ne ingantacce dukkan imanin su ba zai inganta ba sai sun yi imani da manzancin manzan Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan su ba su yi ba waɗancan ba su yi imani da isa ba ba ne su su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan sun imani da isa amma ba su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba saboda sai ya zama imanin da suke kansa ba imani ne sahihi ba ba imani ne ingantacce ba don haka sai aka kira su ilan imanin sahihi يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم sannan imaninsu can ya tsaya ga littattafansu a su tsara imaninsu da muhammad sallallahu alaihi wasallam wal kitabin ladina zala ala rasulihi da littafin da aka saukar ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani ba da iya at-taura ko injila ba والكتاب الذي أنزل واتو من قبل يقوم كمية يتسكي إيماني دل التفن لأك سوكر كغالب واتو القرآن shi musulmi wato duk ya haɗa ya imani da dukkan manzanni la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun cewa gaba ɗaya ba wanda muke shakka ko kokonto cikin manzancinsa haka littattafai don mun yi imani da manzanni da littattafai sannan muka yi imani wato da manzo na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam wato dukkan annabawa da manzanni kuma imaninmu da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daɗa ƙarfafa imanin mu da dukkan manzanni domin wanda ba za mu iya kafircewa manzo ɗaya daga cikin waɗancan manzanni ba dukkan su mun yadda manzanni ne na Allah haka da da aka saukar Allah ne ya saukar da su amma yanzu imani na ƙarshe wanda Allah ya tabbatar mana a kai shi ne imani da manzon ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma littafi imani da alƙur'ani kamar yadda a taura da injila kafin a rikita su a canza su mun imani mun ba da gaskiya da su amma ba da su ne za mu bauta wa Allah ba da alƙur'ani za mu bauta wa Allah saboda yahudawa wato ba su imani da injila ba sun bari kuma a zo alkur'ani su kuma yan mishan ba su imani da alkur'ani ba sai wato imani wato da kawai injilansu sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gargaɗe su cewa da bayan ya yi kira ga cewa ahlul kitabi su zo su yi imani imani ingantacce sai Allah madaukakin sarki ya ce to wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce cewa Allah wa man yakfur billahi ya kafirce cewa Allah subhanahu wa ta'ala ko a rububiyya ko a uluhiyya yakfur billahi ya kafirce wa kaɗaitar Allah ta fannin rububiyya ya kafirta ko ta fannin uluhiyya ta fannin rububiyya ya ɗauki aikin Allah ya biyo wani Allah ya shirka a rububiyya wannan ainihin shi ma kafirci ne shirka a uluhiyya ya ɗauki wani abu na ibada ya sarrafa shi ga wani Allah shine kafin shi ma kafirci ne Allah ke to ya billahi wa malaikatihi haka ya kafircewa mala'ikun Allah wato Allah da ya aiki da ya sauƙi da ya halitta bayinsa akwai bayi mala'iku bayi ne na Allah Allah ya kira su ibadun mukramuna la hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun cewa su mala'iku wato bayan Allah ne wanda Allah ya fi girmama kuma ya dora layin rayuwarsu a kan wato tafiya ta kaifi ɗaya la ya asuna Allah ma su ba su saba umarnin Allah kullum ya aluna ma ya umaru abinda aka umarce su shi suke bayi ne na Allah Allah ya halicce su kamar yadda ya halicci ɗan adam bambancin halitta 'yan adam da su allah ya halitta 'yan adam asalin farkon halittar 'yan adam shine adamu alaihi salam da karbaya da yashi shine allah halitta ɗan adam sannan ya daidaita shi ya mai da shi mutum ya masa jiki da jini da tsoka da numfashi da sauransu su kuma mala'iku Allah ya halicce su da haske sannan kuma su ba mata bane ba maza bane sannan alaƙar su da Allah bayi ne na Allah ba wasirai bane ba mataimaka bane bare su zama alloli ko su zama wani abu su ma bayi ne Allah kira su ibadun mukramuna bayi ne wanda Allah ya karrama ya ce su ya ba su waɗansu ayyuka da ya ɗora su a kai suke yi da umarnin Allah sannan kuma su ba sa saba umarnin Allah duk abin da Allah ya ce sai sun yi sun zarta sannan kuma tare da haka ma'asumai ne ma'ana ba sa saban Allah domin a kan layi dai suke sannan ba sa cin abinci abincinsu tasbihi ne yadda kai kake numfashi dan adam ko mutumin da yake a raye ko da ba shi da lafiya ko numfashin zai gagara za ka ji an ce da kere ke numfashi ko kuma nishi yake ko haji yake ko wani abu sanda numfashinsa ya ɗauke sai dai in ya mutu to su kuma tasbihi shine abincinsu shine abincinsu ba abinci suke ci ba kai imani akwai wannan halitta da Allah ya halitta ko ba ka gansu ba su ne mala'iku kuma matsayinsu wajen Allah bayi ne na Allah da Allah ya karrama kai imani da dukkan waɗancan littattafai da Allah ya saukar wanda ya baka labarin su cikin alkur'ani da ma wanda bai baka labarin su ba sauƙaƙo ne daga Allah ka yi aiki da alkur'ani shine ma'ana imani da littattafai na Allah sannan kai imani da manzanni dukkan manzannin da Allah ya aiko sabanin yahudawa ba su yarda da annabi Isa ba ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba sabanin yan mushan ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba kai musulmi gabaki daya dukkan annabawan da manzannin farkon su tun daga manzon farko annabi nuhu alaihi salam har ya zuwa na karshe duk ta ba da gaskiya ka yarda annabawa ne da Allah ka yarda wato manzanni ne wato Allah ya aiko su sannan kuma ka yi imani da yawmul akhir cewa akwai wata rana ta ƙarshe ta ƙarshen duniya ranar tashin alkiyama ranar da za a tashi mutane daga su, a tsayar da su don yi su hisabi a kan ayyukan da suka aikata a wannan farfajiya ta duniya a nan ya kawo arkanun imani guda biyar bai kawo cikon na shida ba cikon na shida sai ka kuwa wato suratul khabar kenan sai ga gizi yana cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi Shi shine ma'ana rukunul iman wato na shida daga cikin wato arkanul iman cewa kai irin wannan imanin duk wanda bai wannan ba bai imanin sa bai zama irin wannan ba Allah ke ce fa qad dalla ba'ida Allah ke ce tabbas dalla ya bata wani irin bata sai Allah ke ce ba'ida bata nisa nisan da ba a ma tsaran zai wayoyo ya dawo kan gaskiya dalalan ba'idan jami'a turja hidayatuhu wanda ba a ganin ma zai iya shirya duk wanda imanin su bai zama irin wannan ba ma'ana ya halaka ya halaka halaka kuma yayi asara kufranan abadiya yayi asara asara ta har abada wato har ta gaban abada kenan na'am إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ubangiji نعم. tabaraka تبارك وتعالى cikin آية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وبنجي تبارك وتعالى يتي إن الذين كفروا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وبنجي تبارك وتعالى شكوى الآية آه الشيخ أبو بكر محمود بن رحمه الله تعالى يسوع تفسير وانا آية في وتوني تفسير وجيز معنى kuma mai ba da ma'ana fitacciya wato karara wacce za ka fahimci ma'anar kamar yadda bahaushe yake cewa kemon gwari gwari in bahaushe yake kemon gwari gwari gwaranci za masa kenan ka yi masa sala-sala in lemoniyan ta bari yi masa sala-sala shi ne sai ya mata sala-sala ya ce in nan innan lalina amanu sai ce da musa ya ce wa mu yahud su ne yahudawa sun makafaru sai suka kafinta waɗannan yahuda kenan suka kafinta ina sai ce bi ibadatin ijini da hoton ɗan maraƙi da suka yi ai an idan muka tuna wato annabi musa alaihi salam allah ya yi alkawari da shi na zai je ya sabu da allah bayan wasu kwanaki da zai yana azumi kwana talatin aka ƙara masa goma suka zama arba'in zai yi azumi ya yi ya jaji ya gana da allah ya karɓo littafin a shawara don haka annabi musa alaihi salam sai ya wakilta ɗan uwansa haruna cewa ainihin wato cikin waɗannan ƴaƴan banu isra'ila ya zama halifansa shi zai tafi munajati sai bayan kwana arba'in zai dawo in ya dawo zai dawo da littafin shari'a wanda za su yi aiki da shi domin a taura ga baki ɗaya jimlatan Allah ya bayar da ita ga manzan Allah Allah Musa sabanin alƙur'ani shi tsawon shekara ashirin da uku yana sauka gwargwadon bukata gwargwadon yanayi gwargwadon hali gwargwadon lokaci gwargwadon inda aka samu kai gwargwadon abin da ake ciki kasa alkur'ani ne ta sauka ta dirijiyar a hankali a hankali cikin shekara 23 ita kuma ainihin addaura gaba ɗaya ta zo a rubuce allo jumlatan aka bewa annabi musa lokaci daya da ya gana da da allah subhanahu wa ta'ala to shi ne sai ce sun makafaru bi ibadatin ijiri أو أن يهودا بين أن موسى كفر مناجاتي لأن الله شو إذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون التي ثم عفونا أوكم من بعد ذلك لأنكم تشكرون بقرة آية خمسين وإذ azkur ga faɗa kai manzon mu sallallahu alaihi wasallam ko ka tuna ya kai mumini ko mai karatun alqur'ani in wa adana musa lokacin da muka alƙawari da musa arba'in na laila na bayan kwana arba'in shine Allah ya ce sun matakastun wajejira waɗannan su a yahudawa sai suka bauta ɗan malaki domin bayan annabi musa ta yi akwai musa samiri a cikin su bakeri ne shaidani ne lokacin da za a fito su wannan hijira su su misra zuwa baitul maqdis inda fir'auna ya biyo su Allah halakar da shi domin matansu sun je da daddare sun ali gwada-gwadai na matan kirdawa kabilar fir'auna suka ce su ba su aron gwaragwaransu da abin wuyansu da abin hannu za su sa su tafi sannan iri in sun da za su mayan mutu suka ba su sai zama wannan fita da aka ita ce fitar karshe wadda fir'auna ya bi su allah ya tsallakar da su kogi ya da fir'auna yanzu matan su ga su da gwalagwalan da suka aro na al'ummar da allah ya halakar da fir'auna kenan su kuma ya ƙetarar da su Shi ne musa samiri ya amfani da wannan damar ganin annabi musa baya nan ya ce tattaro waɗannan gwalagwalin ba na nasu bane a kona su ya haka wani rami ya hura wuta aka jefa waɗannan gwalagwalin suka narke sai ya ƙera, su ya fitar da wani ɗan maraki sai ya masa wani rami ya ƙere masa wani wato sujjabaru a ciki sai ya matsa shi sai ya kamar kukan wato ɗan maraki sai ya kashe ce ha za ilahu kuma wa ilahu kuma sa wannan shi ne na naku shi ne annan Allah annabi Musa shi ma manta waye ya tafi bilin zai dawo don haka ka tsumban da dakikanci. ku da Allah na gaskiya kuka ga gaskiya kuka keta da katon kogi na kogin Nilo na Bahar Maliya Allah ya tsallakar da ku a gaban ku ya harakar da Fir'auna da rindinarsa har ayi wani dan marakin banza a ka a ce kuma Allah ne ku yarda in bar da wuta da jahilci da rashin aqida ya haka dukkan da mutum ba shi da aqida za a yi ta cutarsa a yi ta wankansa a yi ta damfararsa kowane wawa tsakani ya zo ya gaya masa ƙarya sai ya karba shi kenan ai wannan zai yi maka kuɗi yanzu ka ka dubu ɗari zai maka miliyan ɗaya dan me ba zai miliyan ɗaya bai rike miliyan ɗaya ke san dubu ɗari in ban da kai mahaukaci ne ka ga ta ka ɗari ce sahihiya ta ci sanda ƙarya ce amma da rashin hankali sai jikinka yana rawa za ka taka ba shi wai kai riba za ka ci in ya yi miliyan ɗin ya rike miliyan ɗin sa ɗaya ba ta ɗari ba dan me zai ce ba ka miliyan ɗaya kuma ya karɓi ɗari a kuma ɗarin ba a cikin wannan ba za ka ba shi wata za ka kame kyau ka faɗi ka za akwai rashin hankali rashin aƙida da rashin wayewa da rashin sanin Allah yake kawo irin wannan wankiyar tana shigowa tsakanin mutane ana wanke su dan haka je musu wannan dan malaki suka bauta masa sai da musa alaihi salam ya dawo sannan al'amura suka azina to wannan shine eh, ah, malin ya ce inna na amanu ayyun musa ta ga imani da musa wa hum yahud ya ce su ne yahudawa ya ce sun makafaru suka kafirce da ibadati da aiki da wannan bautar kamarakin da suka yi sun ma'amanu ba da ya dawo suka sake yin imani suka sake yin imani bayan Musa alaihi salam ya tafi annabi Isa ya zo sun makafaru bi Isa suka kafin cewa Isa alaihi salam suna nan akan kafircinsu su ba su yarda daga iri da manzancin annabi Isa ba sun mazadu kufra sai kafircin su ya karu da wa da kafin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sun yi kafirci sun yi imani na farko da wa da annabi Musa alaihi salam bayan ya tafi jaki ya karbo a taura suka yi kafirci da mai suka yi kafircin ta bautar ɗan malaki, sannan sun ma'amalu da ya da suka yi imani suka dawo suka watsar da ɗan malaki. ta gani bayan annabi musa ya zo annabi isa ya zo sun makabaru sai suka ƙara kafircewa da wace nan da isa bayan wannan sai allah ke sun mazdaku kufran sai suka tsara kafirci akan kafirci da kafircin su 97 ne cikin 100 dan sai ya ninka, ya haura 100 ya kai 100 kaza kai dubu kaza suka tsara kafircewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zadu kufuran bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to su ne wannan Allah yake lam yakun Allah liyaghfira lahum da dai Allah ba zai taɓa yi musu gafara ba ma a samu alaihi matuƙar sun tsaya a kan wannan kafirki ba canza ba ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba da dai Allah ba zai taɓa yi musu gafara ba wala li yahdihum sabila Allah ba zai taɓa shiryar da su wani tafarki wata hanya ba ai tariqan ila al-haqq Allah ba zai taɓa shiryar da su wata hanya wata hanya ta gaskiya zuwa ga gano gaskiya ba don haka saboda ni sun maimaita wato sun yi imani sun yi kafirci sun maimaita imani sun maimaita kafirci kuma kafircin ya karu ya karu ya karu akan yadda wato suke a farko sun yi wato yi a kafirci daban-daban sun yi imani kuma suka yi alkufru ba da imani marakin kasira suka maimaita kafirci bayan imani har sau da yawa ya dillo ala annahu la waqul lil imani fi qalbihi fi qulubihim cewa ko wanda suka yi wannan babu wato aukuwar imani dama na gaskiya cikin wato zukatansu babu karuwar imani cikin zukatansu sai dai kafirci sai dai izgiri da suke da imani da'awar imani da'awa ta izgili ba wai da'awa wato ta gaskiya ba Allah subhanahu wa ta'ala ce da sai waɗannan yadda suka rayu suka mutu kan wannan wato kafirci nasu da kai Allah ba zai taɓa yi musu gafara ba lam yakun illahu ay lam yakun fi sunnati llahi ay yaghfira lahum baya daga cikin sunan Allah ya waɗannan mutane wato gafara wala li ya'dihum sabilan yanjuna bihi wa yas'alu Allah ba zai taba shiryar da su wata hanya ko na tafarki da za su tsira su samu sa'ada ba wannan kamar gargadi ne da ahir da jan kunne musamman ga Yahudawa da 'yan mishan cewa ahir su gane su gane kuskuren su su dawo kan abin da yake daidai su dawo kan abin da yake shirya idan muka kalli waɗannan ayoyi za mu ga mun samu abubuwa guda biyu ko uku ko ma huɗu a cikinsu abu na farko ne wajabci wajabcin mai kenan eh? wajabcin tabbatar da adalci eh? wajabcin tsayawa da adalci a wajen ba da shaida ko kuma yin shari'a da ba alƙalin an taɓa shi ba a ba shi ba wa in tabu aw tu'idu alƙali zai iya yin annayi ya koyi bayan wanda ya kakara saboda yana ga ya fi ƙarfinsa ko ne ko kaza ko wani abu da sauransu har shi ya shiga ciki wajibi ne yin adalci cikin shari'a da kuma ba da shaida wajibi ne yin adalci a nan wajibi ne dole ne ba wai musu hafi ba ne ganin dama sannan muka fahimci abu na biyu haramcin ne haramcin shaidar ne kenan haramcin shaidar zur ko kuma ƙin bayar da shaidar ka san gaskiya za ka iya faɗin gaskiya ka ce sai ba za ka kotu ba dan za ka kotu kai baka taɓa zuwa kotu ba baka taɓa laifi ba a wannan kuma shaida ce za ka je ka yi buƙatar hakan ce ta taso ba ta aka yi ka je alƙali ya daure ka ba ka je ya tambaye ka a kan abin da ka sani a kan abin da ake shari'a kansa ka faɗi abin da ka sani tsakani da Allah cewa ainihin karkaki ka ce ba za ka ba shi ma laifi ne sannan muka fahimci abu na biyu wajibi ne abu na uku kai wajibi ne ci gaba ci gaba akan ne kan imani da neman karfafa shi kullum har mutuwa kada ka bar imanin ka yi rauni kullum imanin ka ka dinga yi masa cajin batar ma'ana ka dinga caza shi da me da wato ilimin da za ka samu imani da shi domin idan ba ka samu cajin Batir ɗin ilimin imani wato batir ɗin imanin ta zai lo ma'ana imanin ya zuke ya rabu domin imani yana ƙaruwa da aiki yana rabuwa da aiki Allah ce wa zadan lazina amanu imanin. ma'abuta imani imanin yana ƙaruwa da abin da suka ji na ayoyin Allah ko na ayyukan imani haka imani yana rabuwa da aikin sako ko aikin asha ko aikin tir imani yana rabuwa da wannan ta haka ka dinga jaga imaninka kana karfafa shi wato hatta har zuwa wato mutuwa kenan sai kuma abu na hudu na karshe da muka samu bayanu arkanin iman rukunan imani al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir muka ce sai na alkadari khairihi wa sharri rukuni na shida shine bai kawo cikin wannan ba sannan muka fahimci abu na biyar kali a nan ka ce wato shi murtaddi wanda ya yi ridda ban musulunci za a ba shi notice a kai shi wajen alƙali ya tabbatar da rikarsa a ba shi notice kwana uku ya dawo in bai dawo ba sai a yi masa haɗi a kashe shi wato haɗi ne aka yi masa shi ne sun ma'amalu sun masafaru sun mazalu sun mara zuwa ƙarshen aya lokaci ya yi to alhamdulillah sai mu tsaya